وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jindina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abauta masa yau ma Allah ta'ala ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a nan cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma yau shine wuni na goma sha ɗaya a cikin wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda kuma shine sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a kirgin miladiyya muna roƙon allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aikata daidai a za mu tashi aya ta arba'in da biyar a cikin suratu yunus na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين الله تعالى ويوم يحشرهم ranar da Allah maɗaukaki zai tattara su ka allam yalbafu kamar ka ce ba su zauna ba illa sa'atan minan nahar sai ɗan wani lokaci kankani a cikin wuninsu ya ta'arafu na bainakum lokacin da Allah ta'ala zai tattara su suna gane junansu suna sanin juna qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah Allah ta'ala yace lallai waɗanda suka ƙaryata gamuwa da Allah maɗaukaki sun yi hasara wa makano muktadin kuma ba su zamo shiryayyu ba ubangiji ta'ala yana nuna mana ranar da zai tattara dukkan bayi gaba ɗaya a filin tashin alkiyama yauma ya shuruhu alhashru shine aljamu ranar da Allah maɗaukaki zai tattara halitta baki ɗaya tun daga na farkon su har zuwa na karshen su al-imam hafs an asim shi kadai ne cikin makaranta yake karanta wannan harfi da ya'u wa yawma shuruhum amma sauran makarantan duniya gaba daya suna karantawa wa yawma shuruhum ranar da muke tattara su baki daya Allah ta'ala ya ce ranar da zai tattara bayi ka allam yalbafu su bayin za su ga kamar ba su zauna ba illa sa'atan minan Naha, kwata-kwata suna ganin zaman da suka yi bai wuce wani ɗan lokaci ne kankani minan nahari a cikin muni ba suka zauna a duniya kamar yadda wasu malamai suka fassara ranar da Allah madaukaki zai tattara bayi za su ji kamar ba su zauna a duniya ba sai ɗan ƙanƙanin lokaci a cikin wuni wasu malamai suka ce ai lam ka allam yalbathu fil qubur kamar ka ce ne samsam ba su zauna ba a cikin kaburburan su da aka sanya su illa sa'atan minan nahar sai dan kankanin wani lokaci a cikin wurin su ma'ana ko dare ba su kai ba a wurin ma ba duka bane wani dan kankanin lokaci za mu ga cewa a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗan abubuwa waɗanda suke mabambanta juna wajen abinda mutane za su hasashen gwargwadon zaman da suka yi a duniya wani lokaci ubangiji ta'ala zai nuna mana sukan yi zaton cewa ba su wuce wuni ɗaya ba wani lokaci ubangiji ta'ala zai nuna mana suna zaton ba su wuce ma kwana goma ba wani lokaci kuma Allah madaukake nuna mana ɗan kankanin lokaci ne cikin dare ko kuma ɗan kankane cikin wuni malamai suka ce to me yasa ake samun sabanin nan Allah madaukake ya nuna cewa wani lokacin za su yi tsammanin kwata kwata zaman da suka yi bai wuce kwana goma ba amma sai wani lokacin kuma ubangiji ta'ala ya nuna za su yi zaton cewa zaman da suka yi na wuni ɗaya ne wani lokacin ya nuna bai kai wuni ba waɗannan duka ayoyin alkur'ani sun zo da su kuma sun tabbata da a cikin alkur'ani Allah madaukake ya nuna haka to wani irin sako za mu fahimta dangane da abin da Allah maɗaukake ke ambata na bambancin tunanin da suke yi ko abin da suke fada na gwargwadon tsawon da suka zauna a rayuwarsu ta duniya mun ce ko dai ba su zauna a duniya ba sai ɗan kankanin lokaci ko kuma ba su zauna a cikin kabari ba sai kankanin lokaci malamai sun yi sabani duk da cewa siyakin maganar yana rinjayar da cewa wannan zaman da ake magana wato siyakin magana na nuna cewa zama ne wanda yake da suka yi a duniya baki daya to malamai sun yi kokarin jam'i wajen waɗannan ayoyi a wani wuri Allah madaukaki yana cewa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min na'a. ka ce su ranar da aka tattara su ranar da za su ga abin da aka yi musu alkawari na azaba za su ga cewa ba su zauna a wannan duniyar ba illa sa'atan min nahari sai wani dan kankanin lokaci a cikin wuni kamar yadda ya faɗa nan a wani wuri kuma Allah madaukake cewa nan ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha wani lokaci ubangiji ta'ala ya ce kamar ka ce ranar da za su ga alkawarin azaba da Allah maɗaukake musu lam yalbatu ba su zauna a wannan duniya ba illa ashiyatan sai wani ɗan yankin lokaci cikin dare domin al'ashi ɓangare ne na dare ko bangare na yammaci au duhaha ko kuma cikin dan wani hantsi ne kaga duk dai dan kankanin lokaci ne a wani wuri zamu ga Allah madaukake yana nuna mana suna sabanin kwanaki ne wasu suna ganin kwana kaza ne wasu suna ganin kwana kaza ne mun san ku cewa in aka ce kwanaki to ba za a hada shi da wani bangare na wuni a cikin a cikin wuni ba ba za a hada shi da wani bangare a cikin dare ba akwai fifiko tsakanin abin da aka ce kwanaki da kuma abin da aka ce sa'a ne ubangiji ta'ala a nuri yana cewa ya na bainakum illa labithtum illa ashra nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amsaluhum tariqatan in labithtum illa yawma suna sirri tsakaninsu suna tattaunawa wasu suna cewa illa bittum illa ashara su ce ai ku zauna a duniya ba illa ashiran sai kwana goma amma sai Allah maɗaukaki ya ce masu fahimta daga cikinsu mafiya dacewa mafiya hankali daga cikinsu Allah ta'ala yake zasu za su ce illa bikum illa yawma ai kwata kwata zaman da suka yi wuni ɗaya ne kaga a lokaci ɗaya ne waɗannan suna cewa kwana goma muka zauna waɗannan kuma suna cewa wuni ɗaya ne muka zauna amma sai gashi anan kuma Allah madaukake yana cewa kwata kwata ma wasu suna ganin cewa zaman da suka yi ba wuce wani ɗan ɓangare ne na wuni ba ubangiji ta alama a wani wuri yana cewa wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya kafirai za su rinka rantsuwa ne suna rantsewa da Allah malami tu gaira sa'a su ce kwata kwata ba su zauna a duniya ba sai wani dan kankanin lokaci wannan dan kankanin aka ce sa'a wato lokaci ne da komun kankantar lokaci zai iya daukar sa domin ka ce sa'a sai sa'a irin ta agogo ka ce awa guda minti talatin shi ake cewa sa'a a'a sa'a wani dan kankanin lokaci ne da ake ake ce masa sa'a a larabci to Allah madaukake ce rantsuwa za su yi su ce sam sam ba su ma zauna a duniyan nan ba sai wani ɗan ƙanƙanin lokaci malamai suka ce to abin da ake nufi a nan wato su da kansu saboda azaba da suka gani saboda ɗimuwa da suka shiga a filin tashin alkiyama shi yasa za su rinka saɓani waɗannan su ce zaman da muka a duniya kwana goma ne wani ya ce a'a kwata-kwata zaman da muka a duniya kwana ɗaya ne wani ce ai ba mu kwana ba ai wani bangare na dare muka samu wani kuma ce a a sam sam wani bangare na na wuni muka samu ba wuni ba bangare na dare ba wato saboda imuwa da suka shiga da damuwar da suka shiga da azabar Allah madaukake da suka gani shi yasa suke ta kankanta zaman da suka yi na duniya wannan duka dai yana nuna cewa wato wannan rayuwar da muke ta duniya lokacin da Allah maɗaukaki ta da alkiyama muka tsaya a gabansa mutane za su manta da tsawon rayuwar da suka yi da jin daɗin da suka yi in san jin daɗin a rayuwar duniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya ce za a tada mutumin da kowa jin daɗi a duniyan nan amma daga cikin kafirai shi kowa jin daɗi ya yi walwala ya sake ya more ya ji daɗi a rayuwarsa amma da yake bai mutu da imani ba ya mutu yana kafiri dan wuta ne mako masa azabar Allah madaukaki a lokacin da yake cikin azabar Allah madaukaki sai a tambaye shi a ce ba kai ne ka ji daɗi a rayuwarka ta duniyar nan ba sai ce ai shi tunda Allah madaukaki halice shi dama bai san daɗi ba duk daɗin da ya ji a rayuwarsa ta duniya ya manta da shi shi yasa kullum muke cewa ka kula dukkan jin daɗin da zai sa ka haɗu da fushin Allah maɗaukaki ka to ka nisance shi dukkan daɗin da zai sa ranar lahira ka shiga cikin wahala ta wannan jin daɗin ba abun fata bane ba abun so bane ka nisance shi ka nemi jin daɗi amma kar ka yadda ka nemi jin daɗi ta hanyar da zaka fusata Allah domin jin daɗin da zaka yi a duniya in ka hadu da azabar lahira duka zaka ɗauke shi ba jin daɗi bane zaka ɗauka cewa ma baka samu wani jin daɗi ba ko mifkala galatin a cikin rayuwarka ubangiji ta'ala ce ka allam yalbathu illa sa'atan min al-nahari saboda wahala da suka shiga sai su dauka a rayuwar duniya kwata kwata ba su zama ba sai bangare na wuni wasu daga cikin su suke wannan tunani sai Allah ya ce ya ta'arafu na bainakum a lokacin za su san juna ma'ana wani bai gane shine wani wani ma zai gane shine wani wani ma zai gane shine wani in dan uwansa ne zai gane dan uwansa ne in abokinsa ne zai gane abokinsa ne idan danginsa ne zai gane danginsa ne shi ba wannan yana daga cikin mas'alar da malamai suka tattauna a kanta saboda in ka duba zahirin alkur'ani sai ka ga kamar wasu ayoyin suna cin karo da wannan domin Allah madaukaki ya ce ya ta'arafu na bainahum za su san juna amma a wani wuri Allah madaukaki yana cewa fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainakum yawma idin wala yatasaluna idan aka yi busa kaho na biyu mutane suka tashi a filin tashi alkiyama fala ansaba bainakum babu wata dangantaka tsakaninsu kowa ya manta da kowa wannan ya manta wannan dan uwansa ne wannan ya manta wannan dan uwansa ne fala ansabu bainakum wala ya yatasaaluna wani baya tambayan wani yace ina wani ina aboki na wani ina aboki na wani to amma anan kuma Allah madaukake yana cewa ya yata'arafuna bainakum za su san juna at-ta'aruf shine ka san in san ka to Allah kuma Allah madaukake ya ce za a yanke wannan dangantakan kowa zai zama bai san kowa ba to nan sai malamai suka ce babu cin karo tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu wannan aya tana tabbatar da cewa kowa zai gane kowa amma sai dai waccan ayar kuma tana nuna cewa za ka gane ɗan uwanka amma gudunsa kake yi duk da ka gane shi ne shi yasa Allah madaukake ce fala an saba bai dafu. ma'ana babu wata dangantaka ko wani kusa kusaci da zai amfani bal ma gudu ake yi yau mai firrul mar'u min وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الله تعالى يتي ونيني رانا رد يفر المرء من أخيه متين ينا قولن دنوانسا وأمه وأبيه mutum yana gudun mahaifiyarsa mutum yana gudun mahaifinsa zai gane mahaifin amma gudun sai yake zai gane mahaifiyarsa amma gudun ta yake yi mahaifiya za ta gane ɗanta ne amma gudunsa take yi Kasan duk abin da aka ce maka mahaifiya ta guji da, to bala'in ya kai bala'i musibar ta kai musiba idan muka duba kissar ashabul ukhdud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani jariri waɗanda daga cikin jarirai guda uku da manzon Allah ya ce sun yi magana matar da aka haƙa rami aka kunna wuta ana jefa mutane in ba su kafirce wa Allah ba amma wannan mata lokacin da ta zo ita ta yadda saboda imanin da ta yi ba za ta bar imani ba sai dai ta mutu akan imani amma lokacin da ta zo wannan bakin wutar da ta kalli wannan wutar ita ba kanta take ji ba ta yadda za ta fada cikin wutar ko da za ta mutu amma abin da ya dame ta shine abin da take goye da shi a dan bayan ta danta take tausayi ita ta yarda ta salwantar da rayuwarta amma tana tunanin salwantar rayuwar ɗanta. wannan zai nuna maka yadda uwa take da ɗanta. mutuwa za ta yi amma ba ta damu da mutuwar kanta ba mutuwar ɗanta shi ne ya dame ta asali shi ne halittar da Allah maɗaukake wa uwa tana jin tausayin ɗanta fiye da take cin tausayin kanta in ka ga uwa tana jin tausayin kanta fiye da take jin tausayin ɗanta to ta fita daga cikin ɗabi'ar da Allah maɗaukaki ke halittar iyaye amma asalin yadda Allah yake halittar uwa da yadda yake cusa mata yake kimsa mata to tana tausayin kanta tana tausayin ɗanta fiye da yadda take tausayin kanta to amma duk da haka Allah maɗaukaki ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi dan uba ya gudu ya bar ɗa ba za ka yi mamaki da yawa ba amma abin mamakin shine a ce uwa ta gudu ta bar Allah maɗaukake ce kowa gudun kowa yake ranar saboda azaba da bala'i to wannan shine dangantakar domin kasancewan mahaifinka wane ne kasancewan mahaifiyarka wance ce kasancewan kai dan wane ne ko dan wance wannan abin ba zai maka amfani ba a ranar tashi alkiyama shi yasa Allah maɗaukaki a can yace fa idanu fi khabisuri fala ansaba bainakum babu wata dangantaka tsakani wala ya na ba ma sa tambayan juna wannan ita ma tambayar ba ko ina bane ba a tambaya a mataki mataki ne akwai wurin da mutum yake tambaya akwai wurin da baya tambaya قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله wa makaru مجرمين ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda suke ƙaryata gamuwa da Allah ma'ana suke kokonto suke musanta tashin alkiyama domin liqa'ullah yana zuwa a cikin alkur'ani da ma'anoyi da yawa muka ce wani lokaci yana zuwa a kamar yadda muka fasara innal ladina la yarduna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wasu malamai sun fasara liqa'ana a maganar tashin alkiyama wasu malamai sun fassara liqa'ana a matsayin ganin Allah subhanahu wata'ala ta'ala to amma ka ganin ƙaryatawa suke yi ma'ana suna ƙaryata gamuwa da Allah madaukaki kiran tashi alkiyama ubangi ta'ala ya ce waɗannan mutane sun yi hasara domin duk wanda ya ƙaryata tashin alkiyama to wannan mutumin yana cikin waɗanda suka kafirce wa Allah hakikanin kafirci duk wanda ya mutu akan haka ya mutu akan kafirci kafirci mafi girma wanda in ya shiga cikin azabar Allah madaukaki dawwama yake a cikin Allah ka tare mu na'am وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا allah ta'ala ce wa in ma nuriyannaka idan muka nuna maka wato in ma nuriyannaka ba'd allazina iduhum ko dai mu nuna maka bangaren abin da muka yi musu alkawari na azaba tun kana raye mu nuna maka aw na tawaffayannak ko kuma mu cika maka karasu kafin mu yi musu azabar duk dai ɗayan biyu da ya faru fa ilaina marji'u makomarsa tana gare mu ne in ji Allah madaukaki thumma Allahu shahidun sannan Allah madaukaki mai bada shaida ne a alama yaf'alun akan abin da suke aikatawa wa likulli ummatin rasul Allah ta'ala ya ce kowace al'umma tana da manzo da aka aiko mata fa idza jaa rasuluhum lokacin da manzansu ya zo musu qudiya bainakum bil qist fa lokacin za a musu hukunci da adalci wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su da komai ba abinda mutum ya aikata na alkhairi shi ne za a yi masa sakamako da shi haka kuma wanda ya aikata mummuna shi ma da mummunan za a yi masa sakamako ubangiji ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa imma nuriyannaka ma dinnan malamai suka ce ta zo ne domin karfafa magana asali wa in nuriyannaka ai wa in nuriyaka ba'd alladhina idukum in mun so wato sai mu nuna maka bangaren abin da muka yi musu alkawari na azaba aw natawaffayannaka ko kuma mu karɓi rayuwarka kafin mu yi musu azaba dukkan ɗayan biyu Allah maɗaukaki zai iya yi suna roƙon a gaggauta musu azaba shine sai Allah maɗaukaki ya ce in mun so sai mai musu azabar tun kana raye ka gani in muka ga dama kuma ba za mu musu azabar kana raye ba sai bayan ka rasu sai mu azabtar da su duk ɗayan biyu da ya faru in ji Allah maɗaukaki makoma dai tana wajen mu za su koma zuwa gare mu in mun ga dama mu gaggauta musu azaba in mun ga dama mu jinkirta musu azaba kuma Allah maɗaukaki zai ba da shaida akan abin da suka aikata asali abin da suka aikata din nan da Allah maɗaukaki ke ba da shaida akan sa akan sa ne Allah maɗaukaki zai musu sakamako kuma Allah ba a masa tilas lokacin da ya ga dama yake yin abin sa cewa a yi azaba a kawo azaba a azabtar da su in gaskiya ne wannan ba shi ke sa Allah maɗaukaki kawo azabarsa ba sai lokacin da ya ga dama lokacin da ya ga damar ya azaba lokacin zai yi shi yasa yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in Allah madaukaki ya ga dama zai azabtar da su tun kafin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama in mun kula da wannan za mu ga cewa a ciki akwai waɗanda Allah madaukaki ya ɗanɗana musu azaba tun manzon Allah na raye domin azaba iri iri ce akwai azabar da Allah madaukaki kan yi wa mutane a duniya akwai kuma azabar da Allah madaukaki kan jinkirta ta sai a lahira ne Allah maɗaukaki ya azabtar da kafirai a yakin badar an kakkashe su an wulakanta su an musguna su shi ma wannan nau'i ne na azaba daga cikin alkawarin da Allah maɗaukaki ya yi na ƙasƙantar da su da kuma ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan makiyansa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah maɗaukaki ya alkawari zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan manzannansa zai taimake su da mabiyansu akan abokan gaba to kaga wannan nau'i ne daga cikin alkawarin da Allah maɗaukaki yayi aka azabtar da wasu tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kuma haka an jarrabe su da tsananin fari tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama na suka sha wahala da yunwa da wahala da fatara duk yana daga cikin alkawarin da Allah maɗaukaki ya yi musu na azabtarwa tun daga duniya in ba su yi imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba haka kuma wasu kuma daga ciki Allah madaukaki ya musu daurin talala bai azabtar da su lokacin da manzon Allah yake yana nan ba haka suka kare rayuwarsu suka mutu ba azabtar da su ba a zahiri su kuma wannan Allah madaukaki ya jinkirta azabar su sai bayan an tada alkiyama kaga su wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga azabar su ba wasu ma daga ciki an azabtar da su a duniya din amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gani ba sai bayan sura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya dora sahabban annabi alaihi salatu wasallam akan su suka yaƙe su suka fi karfin su suka ci galaba akan su ubangiji ta'ala ya ce dukkan wata al'umma da aka yi a cikin al'ummomi Allah madaukaki ya turo musu manzo wato ba a taɓa yin wata al'umma aka bar ta karaje ba domin Allah maɗaukaki baya kama mutane sai ya kafa musu hujja to hujjan nan kuma shine aiko manzanni su zo da saƙon Allah maɗaukaki su tunatar da mu su tunatar da mutane su nuna musu wajibi ne su kaɗe ta Allah maɗaukaki idan sun amsa kiran manzannin Allah sun tsira in ba su amsa kiran manzannin Allah ba kuma sun halaka shine Allah ya ce wa kulli ummatin rasul kowace al'umma tana da manzo da ake turo mata kamar dai yadda Allah madaukake ce a wani wuri wa in min ummatin illa qala fiha babu wata al'umma face an turo mata mai gargadi haka kuma a wani wuri Allah madaukake ce wa kulli qaumin had kowane mutane suna da wani mai shiryarwa da ake turowa cikinsu ko dai a turo musu manzo ko kuma a turo musu annabi amma dai Allah madaukake baya tsare wata al'umma kara zube fa sai sai ya turo mata manzon da zai isar da sako Allah ta'ala ce fa idza jaa rasuluhum idan manzon nasu ya zo qudiya bainahum bil qisti to a lokacin da ai musu hukunci da adalci me ake nufi da idan manzon ya zo malamai sun yi magana guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce fa idza jaa rasuluhum idan manzon su ya zo a filin tashin alkiyama qudiya bainahum bil qisti wato dukkan al'umma za a jira sai annabinta ya zo sai a yi mata hisabi a yi mata hukunci a gaban wannan annabi kamar yadda Allah madaukake ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitab wa ji'a bin nabiyyina wa shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun Allah madaukaki yace lokacin da za a girka littattafai a aji kowa a bashi nasa Waje ji'a bin a lokacin za a zo da annabawa a shuhada su kuma annabawan su ne masu ba da shaida wa kadhalika ja'alna li kulli ummatin a wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa ubangiji ta'ala zai kawo shaida wa kowace al'umma annabinta zai zo ya ba da shaida a kanta sannan kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ne masu ba da shaida akan sauran annabawa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai zai ba da shaida wa wannan al'ummar to kaga ubangiji ta'ala ce wajihi abin na wa shuhada'i sai an zo da annabawa su ne masu ba da shaida wa bai bainakum bil haqqi sai yi musu hukunci da gaskiya wa hum la yudlamuna ba za a zalunce su ba da wannan ayar wasu malamai suka ce to ana nufin zuwan annabawa a nan a filin tashin alkiyama kowace al'umma za a yi mata hukunci ne bayan annabinta ya zo wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da fa idza jaa rasuluhum ana nufin idan manzansu ya zo musu a duniya sai kuma suka karyata shi wato ana kaddara wani abu kenan fa idza jaa rasuluhum fakazzabuhu idan har annabin su zo a duniya da aka aiko qudiya bainahum idan suka karyata manzan qudiya bainahum bil qisti to a lokacin kuma sai ai musu hukunci da adalci ma'ana sai a azabtar da su kenan kenan al qada'u anan ana nufin al azab idan aka aiko manzo to idan sun gaskata shi sun tsira idan kuma aka turo manzo suka ƙaryata shi to a lokacin sai Allah maɗaukake musu hukunci da adalci Allah maɗaukake ba zai zalunce su ba da duk abin da suka aikata domin Allah maɗaukake na sakamako wa bayi ne akan abin da suka aikata duk wanda ya aikata alkhairi zai ga kyakkyawan sakamako haka kuma wanda ya sharri zai ga mummunan sakamako Allah ba zai zalunce kowa ba kamar yadda yan wuta za a yi musu adalci to haka su ma yan aljanna ake musu adalci sai dai su yan aljanna suna suna samun falala bayan an musu adalci kuma sai a musu falala ka san duk abin da aka ce za a yi maka adalci ba a hada da falala ba to za ka iya samun matsala amma in aka yi maka adalci sannan sai aka yi maka falala shi adalci shine dole Allah madaukaki ya haramta zalunci wa kansa ya haramta wa bayi yace inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Nabi sallallahu alaihi ya ce Allah madaukaki yana faɗa cikin hadithul qudusi ni na haramta zalunci tsakaninku na haramta wa kaina kuma na haramta muku ubangiji ta'ala ya haramta wa kansa ba zai zalunci ba kishiyar zalunci ku shine adalci menene adalci kuma shine kowa a bashi sakamako gwargwadon abin da ya aikata to amma saboda falala ta Allah subhanahu wa ta'ala mutanen kirki bayan an musu adalcin sai kuma a yi musu falala sai su tafi aljanna amma annabi sallallahu alaihi sallama yace babu cikin mu wanda zai tafi aljanna in dai da zunzurutun aikin sa ne zalla babu shi annabi sallallahu alaihi sallama da kansa sahabbai suka ce har kai ya rasulullahi ba zai yiwu ka shiga aljanna saboda aikin ka ba manzo Allah ya ce ko ni ba zan shiga aljanna saboda aiki na ba illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah madaukaki ya lullube ni da rahmarsa da falalarsa kafin in shiga aljanna Allah madaukaki baya zaluntan bayi yan wuta Allah madaukaki bai zalunce su ba domin ya nuna musu hanyar kwarai in sun biya musu kyakkyawan sakamako ba su ba ya nuna musu hanya ta barna idan sun bi za su samu mummunan sakamako kuma suka bi wannan mummunan hanyar kuma Allah madaukaki ya saka musu da abin da suka aikata Allah ka tare mu na'am ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الله تعالى ويقولون سنة متى هذا الوعد wai yaushe ne wannan alkawarin da aka yi zai zo in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya cikin cewa akwai wata rana da za ta zo a yi sakamako a da mutane bayan sun mutu a musu sakamako wanda ya yi mai kyau a bashi mai kyau wanda ya mummuna a bashi mummuna wai yaushe ne wannan lokacin da kuke fada qul kace da su la amliku nafsi ni bana iya mallakawa kaina darran wani abin cutarwa ma'ana ban iya mallakan tunkuɗe wata cuta wa kaina ba wala naf'an hakanan kuma ban iya yin wani abu da zan amfanar da kaina ba ni ba na mallakan amfanar da kaina illa ma sha Allah sai dai abin da Allah madaukaki ya ga dama li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da wani ajali wani kayyadadden lokaci da Allah madaukaki ya sa mata idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo su wannan al'ummar fala yasakhiruna sa'atan Allah madaukaki ya ce la yastakhiruna sa'atan wala yastablimuna ba sa yin jinkiri kuma ba sa yin gaggawa ma'ana lokacin su ba za a gaggauta musu ba haka nan kuma ba za a jinkirta musu idan lokacin su yayi ba dai kullum tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi saboda su ba su imani da cewa akwai tashin alkiyama ba su suna ganin in mutum ya mutu kawai ya mutu suna ganin akwai mamaki a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la ba'uthuna aw aba'u al-awwalun haka suke cewa yanzu bayan mun mutu mun zamo kasa mun zamo turbaya mu din kuma za a tada mu har ma iyayenmu da suka gabace mu duk za a tada su suna mamakin wannan abu da haka suke cewa wa yaqulu li Allah yake cewa wa na mata hadal wa'd wai yaushe ne wannan alƙawarin a gaya musu yaushe ne za a tada alƙiyaman nan kan wato saboda ba su gaskata abun ba shi yasa suke gaggawa da shi duk wanda ya gaskata tashin alkiyama to ba zai gaggawa da ita ba yasta'jilu bi alladhina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da ita ba su ne suke gaggawa da ita walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq amma waɗanda suka yi imani da ita tashin alkiyama su a tsorace suke a firgice suke saboda sun san gaskiya ne amma waɗannan da suke gaggawa da tashin alkiyama to saboda rashin sani ne ai duk wanda kaga yana gaggawar wani abin da yake abun tsoro ne amma yana gaggawar sa to bai san shi bane amma inda ya san shi ba zai gaggawan sa ba sai dai ta tunanin mafita yaya za a idan wannan abun ya zo na samu mafita tunda kai baka shirya wa mafita ba ai baka gaggawa da ita amma rashin sanin hakikanin musiba da rashin ganin girmanta ko rashin yarda da ita shi zai sa ka rinka gaggawa da ita to suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama sau da yawa sai ce wai manzon Allah ya gaya musu yaushe ne za a tada alkiyama wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul innama al'ilmu inda Allah wa ma ana nadhirun mubin ubangiji ta'ala ka ce ka gaya musu innama al'ilmu inda Allah ilimin yaushe za a tada alkiyama a gun Allah yake wa inna ma ana nadhirun mubi ni dai gargadi nake muku idan ranar ta zo in ba ku ta Allah da bauta ba to kun shiga uku gargadi nake muku wa inna ma ana nadhirun mubi فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون amma lokacin da za su ga ranar kuru-kuru to a lokacin fiskar su kuma za ta murcike ta canza kala ta yi muni wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'una sai a ce wannan shine abin da kuke raya cewa ba zai zo ba domin sun ce sam sam ba za a da alkiyama ba za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir Allah ta'ala yace kafirai sun riya cewa ba za a da alkiyama ba Allah ta'ala yace kace musu yadda suka faɗa ba haka bane za a tada alkiyama ce na rantse da ubangiji na latub'athunna za a tada ku su sun rantsa ba za a tada su ba ثم bi ma amintun kuma za a baku labarin abin da kuka aikata fadhalika ala Allah yasi duk wannan yana daga cikin wato jara'a da karfin hari irin na kafirai na karyata littafin Allah tabaraka ta'ala da sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tana cewa ah, la ta'ti sa'a sam sam babu wata sa'a da za ta zo ashe kaga wannan tambayar da suke yi ba wai suna tambaya bane dan in an gaya musu suyi imani a'a su kwata kwata sun riga fa sun gamsu cewa babu ranar amma wai suna ganin in an faɗa musu ranar to sai su jira wannan ranar dan su ƙaryata su kure mai ƙarya irin abin da ake cewa rana ba ta ƙarya sai da uwar ta ji kunya ba na su gani suke in manzon Allah ya kuskure ya ce ga ranar to za su jira wannan ranar da su kunyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi wa Allah ƙarya abinda Allah bai sanar da shi ba ya faɗa shi yasa aka ce da shi kul innamal ilmu inda Allah ka sanin alkiyama yaushe za ta tashi yana gun Allah Allah ne ya san yasalunaka an sa'ata ayyana mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama wai yaushe ne zuwan tashin alkiyaman nan Allah ke ce kace da su ilimin yaushe alkiyama za ta tashi yana gun ubangiji na kuma ba zai bayyana da ita ba sai lokacin ta yayi fada da kuke yi musantawa da kuke yi karyatawa da kuke yi ba zai sa Allah ke kawo ta lokacin ta bai yi ba ai sanin ilimin alkiyama yaushe za ta tashi wannan wani abu ne faqular fi samawati wal ardi yayi girma a cikin abin da suke sammai da halittun da suke sammai da suke kasai duka ilimin yafi karfin su yana wajen Allah la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai babu tsammani yasalunaka ka annaka hafiyun anha qul inna ma ilmu inda Allah manzon Allah aka ce kace kawai al'amarin fa yana wajen Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba cewa ya san tashin alkiyama ba domin Allah madaukaki bai sanar da shi ba akwai waɗanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an sanar da shi tashin alkiyama ya sani amma Allah madaukaki da ya sanar da shi ya ce kar ya sanar da kowa to wannan yadda aka yi aka samo labarin abun manzon Allah shine abun mamaki da ya kamata a ce manzon Allah faɗa cikin hadisi ne yace Allah ya sanin da ni alkiyama amma yace kar in faɗa amma Allah ya bada labari cewa manzon Allah bai sani ba abinda Allah madaukaki ya cewa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce da su al'amarin ta yana wajen Allah ne yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha suna tambayan ka dangane tashi alkiyama yaushe ne za ta faru fi ma'anta min zikiraha ma'ana kai ba za ka ambaci ranar ta ba don baka sani ba ba ka da kaso cikin sanin yaushe ne ranar da za ta da alkiyama ila rabbika muntaha iliminta sanin lokacin da za ta afku yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne amma saboda kafirai su ba su yadda ba suna ganin cewa labarin na wasa ne shi yasa suke gaggawa suna cewa wai yaushe ne wannan lokacin da ake faɗa zai zo Allah maɗaukake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce da su kai fa baka iya mallaka wa kanka komai baka iya tunkuɗe wa kanka komai duk abin da ka samu na ilimi sai abin da Allah maɗaukake ya baka kuma Allah maɗaukaki bai sanar da kai alkiyama ba Don haka ka ce da su la amliku li nafsi darran wala naf'an shi kansa ilimin tashin alkiyama annaf'u ne amfani ne to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukake ce ka ce baka iya mallaka wa kanka amfani dan haka ilimin tashin alkiyama yana daga cikin amfanin da Allah maɗaukaki bai mallaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba illa iyaka dai Allah maɗaukake ce ka sanar da su amma kowace al'umma Allah maɗaukake ya sa mata ajali duk wani mai rayuwa Allah maɗaukake ya sanya masa ajali akwai lokacin da ajalin fa zo ya mutu kowace al'umma Allah maɗaukake ya sanya mata lokacin da wannan al'ummar za ta kare a ci gaba da wata al'ummar kuma to wannan al'ummar da ta kare duk al'ummar da ta kare to fa ita kamar lokacin ta yayi ne yasa larabawa suke cewa man mata kamar kiyamatu duk wanda ya mutu to ai kiyamarsa ta tsaya idan baka gamsu da cewa za a yi tashin alkiyama ba to in ka mutu zaka gamsu ubangiji ta'ala ya ce kuma idan lokacin ya zo ba sa jinkirtawa kamar yadda ba sa gaggautawa ba zai yiwu a ce sa'a ɗaya ta karu a cikin abin da Allah maɗaukake ɗiba maka ba kamar yadda kuma Allah maɗaukake ba zai rage maka ko da sa'a ɗaya ba kowa cikin mu Allah madaukaki ya rubuta a cikin littafinsa ga shekarun da zai yi a duniya ga watannin da zai yi ga satuttukan da zai yi ga awoyin da zai yi cikin mu duka babu wanda zai a masa jinkiri ko da sakan daya lokacin da Allah maɗaukake riga ya ɗeba maka na numfashinka idan ya ƙare ba a jinkiri a ce sai ka gama wani aikin da kake yi shi yasa ake so ya zama mutum kullum yana cin aikin alkhairi saboda baka san yaushe ne aka ɗeba maka numfashin naka ba Allah sai kana cikin wani aikin alkhairi sai numfashin kai tsaya ke yasa wani sai kaga ya mutu yana cikin sujjada wani ya mutu yana cikin ruku wani ya mutu yana karatun alkur'ani wani kuma sai mutu yana shan barasa saboda bai san lokacin da za a ɗauki ran ba bai yi shiri ba ita mutuwa shirinta shine kawai kullum ka zama kana daidai amma inda za ka ce wai sai wani lokaci ne ko sai shekaru kaza ko sai girma sai ka yi shekara kaza ko sai ka tsufa sai ka yi kaza tukuna ai dan lokaci kaɗan ne ai lokacin ka ne to ai lokacin naka baka san shi ba yanzu ne ko gobe ne ko jibi ne ko gata ne ko citta ne babu wanda ya sani to tunda dai ba a jinkirta wa kowa ya kamata a ce dukkan mutum kullum yana cikin shiri ya zama da cewa kullum kana tunanin cewa zaka iya mutuwa in kana kawowa kullum zaka iya mutuwa to zai zama da cewa kowane lokaci kana cikin aikin alkhairi ne da haka Allah madaukake ke gaya mana cewa shi ajalin idan ya zo ba a karawa kuma ba a ragewa Allah ka mu ji a dace na قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو ما لا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون الله تعالى يتي قل كسيد سو أرأيتم كبان الأباري in atakum azabuhu idan azabar Allah ta zo muku bayatan cikin dare auna naharan ko ta zo muku cikin wuni ma za yasta'jilu minhu almujrimuna wai kafirai me suke yin gaggawa ne daga wannan azabar a ma idza ma waqa'a shin a wancan lokacin idan har azabar ta afku amantum bi a lokacin da ku imani da shi al'ana a yanzu ne za ku yi imanin wa kuntum bihi tasajilun alhali da kun kasance kuna yin gaggawa kuna gaggauta azabar ta samu ta zo muku thumma da lil ladina zalamu sannan sai a ce waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kansu ta hanyar kafirci zuqu azabar kuldi a ce ku ɗanɗana azabar dawwama hal zauna. shin ana saka muku illa bima kuntum taksibuna fa sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa ai ba a saka muku sai da abin da kuka kasance kuna aikatawa ubangiji ta'ala anan yana nunawa yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya waɗannan kafiran da suke gaggawa da azabar Allah saboda rashin yadda da ita saboda rashin mika wuya da saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya tambaye su idan wannan azabar ta zo wadda za ta iya zuwa musu da rana za ta iya zuwa musu da daddare to lokacin da azabar ta zo ta same su cikin dare ne ko cikin wuninsu ne menene abin gaggawa ma'ana kamar ka ce wa mutum ne wai me kake gaggawa ne ai abin zai zo menene gaggawar da suke na wannan azabar azabar fa za ta zo musu ko dai ta zo musu a cikin wuninsu ko ta zo musu a cikin darensu tabbas azabar za ta zo su daina gaggawa sai Allah ta'ala ya ce yanzu an ce su imani da azabar amma ba su yi ba shin sai lokacin da azaba ta afku a lokacin da za su imani da ita domin lokacin da mutum ya ga abu hakikaninsa a lokacin zai imani ai idan ana ce za a yi musu azaba da ba su yarda ba lokacin da suka tsinci kansu cikin azabar ai za su yarda da azabar ke sa ma Allah madaukaki da musu isgilanci za a yi musu izgilanci kamar yadda suke izgilanci da azabar Allah madaukaki a duniya yawma yud'una ila nari jahannama da hadhihi naru lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadha am antum la tusirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum innama tujzuna ma kuntum ta'maluna Allah ta'ala yake cewa ranar da za a kira su zuwa ga wuta kira na hakika a lokacin sai a ce da su to wannan fa ita ce wutar da kuka kasance kuna aikatawa ko kuna karyatawa azaban da aka ba ku labari a duniya sai kuka ce karya ne wannan ita ce a fasirun haza wannan dan ba sihiri ne lokacin da aka kawo muku alkur'ani kun ce sihiri ne to wannan azabar ita ma sihiri ne am antum la tubsiruna ko ba ku gani ne sai a ce ku shige ta fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ya rage naku ko ku jure ko kar ku jure duk daya azaba ce da Allah madaukaki da azabtar da su na dole amma sai aka ce ko ku yi hakuri ko kar ku yi hakuri fasbiru islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum duk daya ne abin da ya zama maka dole ko kai hakuri ko kar hakuri ba da ka iya da shi da haka Allah madaukaki zai ce da su sawa'un alaikum duk ne a wajen ku inna ma tujzuna wa kuntum ta'malun iyaka ana saka muku da abin da kuka sance kuna aikatawa ne kaga wannan saboda a duniyar da sun dauki abin wasa sun dauki abin wato suna izgilanci har suna ganin cewa me yasa ma ba za a yi musu azabar bane har suna tsokalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amdir alaina hijaratan min as-sama aw itna bi azabin alim suna cewa in wannan abin gaskiya ne ya Allah maɗaukaki in har wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai zo da shi gaskiya ne fa amdir alaina hijaratan min sama kai mana ruwan duwatsu daga sama aw itna bi azabil alim ko ka zo mana da azaba mai radadi wannan duka saboda ba su gamsu cewa a daga Allah yake ba inda sun gamsu cewa sakon daga Allah ne ba za su iya wannan jara'ar ba ba za su iya wannan karfin halin su ce a yi musu ruwan duwatsu daga sama ba ko kuma a za musu da azaba mai radadi to shine Allah madaukaki a nan ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su ba da labari in azabar ta zo ta zo same su a lokacin da ba sa tsammani a lokacin za su gane menene amfanin gaggawar da suka yi na azabar ta same su a lokacin ne kuma za su je sun yi imani da ita shi ne sai Allah madaukake ce a yanzu ne za ku yi imani a al'ana a yanzu ai kun makara wa qad kuntum bihi tasta'jilu da fa gaggautawa kuke yi kuna cewa ai sauri a kawo saboda kuna ganin ƙarya ne yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha suna ganin cewa ƙarya ne dan haka a kawo mana to Allah madaukake ce a lokacin kuma sai a ce wa kafiri zalamu anan ana nufin allazi kafaru thumma qila lil ladzina zalamu ay thumma qila lil ladzina kafaru domin az-zulmu al-kufru wal kafiruna hum adh-dhalimun Allah ta'ala ya ce za a je da su kudan dan azabar dawuma wato azabar wuta da Allah madaukakin tanadi wa kafirai ita azama ce ta dawuma dukkan azabar da aka ce ba dawumammiya ba ce to azabar tana da sauki mafi munin azaba ita ce wanda zaka dawoma a ciki Allah ka tsare shi yasa masu imani Allah madaukake alƙawarin ba za su dawoma a cikin wuta ba duk yadda mai imani yake ba zai dawoma a cikin wuta ba domin dama wutar ba gidansa bane tsautsayi ne ya kai shi duk musulmin da ya shiga wuta to sakacinsa ne ya ji kai ya kai shi wannan gidan amma ba gidansa bane amma asali dama gidan na kafiri ne o iddat lil kafirina dama Allah madaukake ce an tattale ta ne A'a, an-nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin an tattalu sadda ma saboda kafiri ne to amma kaga mai imani idan ya shiga ba gidansa bane bai fita sai dai azabar da suke cikin wuta ba a wato ba abu ne da zaka ganta mai sauki ko da azabar sa'a ɗaya ne kace tunda dai zamu fita ba komai ba wani zai iya cewa ya tunda dai an ce za a fita ai da sauki ai babu sauki cikin azabar Allah idan mun duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ce a akhaffu nasi azaban mafi saukin mutane da za su samu azaba a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce Abu Talib baffan annabi sallallahu alaihi sallama saboda taimakon na yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin imani manzon Allah sallallahu alaihi sallama ce shine mafi kankantan azaba cikin kafirai amma annabi sallallahu alaihi sallama yace za a sanya masa za a sanya masa takalmin wuta kwakwalwar kansa tana tafasa to me sauki a cikin wannan in an kwatanta da na sauran ne akwai sauki amma babu sauki a cikin wannan azaba Allah ka tsare mu da azabar ka kowace iri ce ubangiji ta'ala ce za a ce wa kafirai ku ɗanɗani wannan azabar ta dawwama kuma an saka muku ne da abin da kuka aikata domin Allah madaukaki bai zalunce su ba na'am ويستنبئونك أحق قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين الله تعالى ويستنبئونك suna tambayanka ya kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama suna neman labari a wajenka a haƙƙun huwa wai shi gaskiya ne shin wannan abu gaskiya ne kul ka ce da su ee gaskiya ne wa rabbi na rantse da ubangiji na innahu la haqqun tabbas shi gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin ku kuma ba za ku gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba wato Allah madaukake na bamu labari anan cewa suna neman labari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shin wannan lamari gaskiya ne wani irin lamari wasu malamai suka ce alkiyama wato alkiyama ne suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a haƙƙun huwa yawmul qiyamati ranar alkiyaman nan shin gaskiya ne shi ko ba gaskiya ba shine Allah madaukake ce kace da su gaskiya ne kamar nan sai da ubangiji kace musu tabbas gaskiya ne kuma idan ranar ta zo ba za su gagari Allah subhanahu wataala ba wasu malamai suka ce wasan bi'unaka haqqun huwa wato zamirin ana maganan azaba ne domin Allah madaukaki ya ce sun maƙila na zalamu zuqu azabar kulli bima zuqu azabal khuldi hal tiduna illa bima illa bima kuntum taksibuna daga an gama wannan ayar kuma sai aka ce wai san biuna ga haqqun huwa sai suka ce wannan huwan yana komawa zuwa ga azaba da aka yi magana a baya ne ai suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman labari shin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na bayanin azabar da za a lahira shin gaskiya ne to Allah madaukake ce ka ba su amsa ka ce da su eh i bi ma'ana na'am ka ce eh haka ne wa rabbina nan da ubangiji na innahu la haqqun wannan azabar gaskiya ce duka maganganun guda biyu za su iya ɗauka domin dukkansu kowanne suna da kokonto a kansa suna kokonto akan tashin alkiyama haka kuma suna kokonto akan azabar Allah madaukaki da haka duka guda biyun zai iya zama wannan da wancan suna tambaya duka da haka Allah madaukaki ce eh ka gaya musu gaskiya ne ka gaya musu alkiyama gaskiya ne kuma ka gaya musu azabar ma da aka ce za a yi musu ita ma gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin kuma su ba za su gagari Allah subhanahu wataala ba akan alkawarin da yi na azabtar da dukkan mutumin da ya karyata manzannin Allah karshen ayar yana karkata zuwa ga goyon bayan malaman da suka ce huwan nan yana koma zuwa ga azaba da shi ba wa yasanbi'unaka haqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizina ba za ku gagari Allah ba ma'ana idan yazo azabtar da ku ba za ku gagare shi ba na ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب سبحان الله وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الله تعالى يتي ولو أن لكل نفس ظلمت da a ce dukkan ran da ta zalunci kanta ta yi zalunci ta hanyar yin kafirci da a ce tana da mafil ardi abin da ke bayan ƙasa duka a ce nata ne lafta da ta da ta fanshi kanta da shi wa na dama za su ɓoye nadama su lamma da azab lokacin da suka ga azabar Allah kurkuru wa qudiya bainahum bil qisti sa'a musu sa'a hukunci tsakanin su lokacin da gaskiya wa hum la ko ba za a zalunce su ba Allah madaukake na nuna irin yadda waɗanda suka ƙi gaskata manzannin Allah za su samu kansu a ranar gobe alkiyama yanzu ana kiransu a kyauta ku zo su imani amma sun ƙi ana cewa ku gaskata abin da Allah maɗaukaki aiko manzan Allah da shi suna ƙi ku gaskata alkur'ani suna ƙi. ku gaskata ranar ta ce alkiyama suna ƙi. ku gaskata aljanna suna ƙi. ku gaskata wuta suna ƙi. ba tare da an karɓo ko sai sun kwaban su ba su gaskata amma sun ƙi amma Allah maɗaukaki ce ranar alkiyama dukkan ran da ta zalunci kanta ta hanyar kafirci ai wa law anna li kulli nafsin zalamat dinnan sifa ce ta nafs wato dukkan ran da ta zalunci kanta ta hanyar yin kafirci da a ce tana da dukiya duka da take bayan ƙasa da za ta iya fansan kanta da shi sai dai kash ko da ta fansa din ba za a karba ba da za a ce tana da dukkan abin da ke bayan ƙasan nata ne dan ta fanshi kanta daga azabar Allah maɗaukaki da za ta yi sai dai ina ba za a karɓi wannan fansar ba shi yasa Allah maɗaukaki ya ce za su bayyanar da nadamarsu su ɓoye nadamarsu a cikin zuciyarsu a sabon nadama idan sun ga azabar Allah maɗaukaki a lokacin za su yi ta nadamar da ba za ta yi musu amfani ba ubangiji ta'ala yace a lokacin za a yi musu hukunci kuma hukunci na adalci ba za a zalunce su da komai ba wato wannan yana nuna yadda mutanen da suka ki gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su kabu kansu a ranar alkiyama mutum zai rinka burin duk abin da yake da shi da yana da shi din idan da a ce abin da ke bayan kasa na dukiya duka mallaka su ce arzikin da ke bayan ƙasar nan duka a ce nasa ne ya ɗauka ya bayar da shi domin ya kubuta daga wannan azabar zai yi amma sai dai ba za a karba ba amma a duniya abin da aka nema a wajen su bai taka kara ya karya ba la'alla cewa aka yi ba da zakka ɗaya cikin goma cikin abin da ya mallaka amma ya kasa bayarwa la'alla ɗaya cikin arba'in aka ce bayar cikin kuɗin da ya mallaka amma ya kasa bayarwa ɗaya cikin goma aka ce bayar cikin amfanin gonar sai kasa bayarwa wani ɗan ƙanƙanin abu aka ce ya dauka ya bayar wa Allah ya ki bayarwa amma a lahira zai yi burin ina ma a ce duk kuɗin duniyan nan nasa ne ya ɗauka ya bayar dan ya fanshi kansa daga azabar Allah maɗaukaki. amma ina ba zai samu wannan damar ba shi yasa a lokacin kuma zai yi nadama ita kuma nadamar ba za ta amfani shi ba ubangiji ta'ala kuma zai musu hukunci hukuma hukunci na adalci dukkan hukuncin Allah maɗaukaki adalci ne amma Allah maɗaukaki ba ya zaluntan kowa wa ma rabbuka bi dhallamin ubangiji ta'ala yana adalci ne duk wanda ya aiki alheri zai masa kyakkyawan sakamako haka kuma wanda ya sharri zai masa mummunan sakamako bal ma saboda falalarsa Allah subhanahu wa ta'ala in kai aikin alheri ka maka ladan yake yi bila adadi amma in kai aikin sharri Allah madaukaki kwaya daya yake rubuta maka yadda ka aikata ba zai kara maka ba ubangiji ta Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda za su karar da rayuwarsu wajen aikin alkhairi dukkan abin da baka so Allah madaukaki ka nisanta mu da shi dukkan abin da yake jawo fushinka Allah madaukaki ka nisanta mu da shi Allah ka rubuta mu cikin yan aljanna Allah ka nisanta mu da azabarka Allah ka yafe mana mu dukkan ayyukanmu da muke a cikin wannan wata Allah madaukaki ka karba mana Allah ka karba azumin mu ka karba ibadun mu duka Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi baki baki daya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukaki kiyaye mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh